What? to <laughs> aka ce ana kiran siyama irin wannan ne idan ba ma gida sai ga an zo an ɗauki yarinya <laughs> mu je ko ma waye ne ba wannan yaron ne yake mu what kai <laughs> dama akwai mutum a nan kai ke dan ubanki wannan ba mutum bane anya kai anya wannan ba aljani Switch? Ka zo neman siya ma? What? <laughs> Iko Allah. Kai! al duniya ya zo karshe. Kai siya me yake ce miki? Reto na yake. What? Yace reto na yake. Sanki yake yi? Eh. Switch? What? To ai siya ma ina ganin wannan <laughs> wannan ya haife ni. Wannan in bai haife ni ba ya yi jika da ni. anya ko siya ma wannan mutum ne ko aljani <laughs> nauyi gare shi dan bura uba kai sauke sauke ka ke siyama mu je wannan aljani ne